to alhamdulillahi muna matuƙar farin ciki muna godiya ga allah madaukakin sarki da ya kawo mu lokacin da muka yi ta tsamaya tuntuni domin funtuwa ita cibiyar kasuwa ce tun kafin zuwan turawa har lokacin zuwan turawa har turawa suka bar ƙasar nan har lokacin native authority ita dai funtuwa cibiya ce ta kasuwa to saboda haka muna ga wannan aiki ya zo daidai da lokacin da ake bukatar shi kuma ya zo inda zai yi amfani matuƙa gaya wani kira za ka yi ga al'umma akan wannan muhimmin ci gaba da a su zo su amfana da wannan al'amari domin zai haɓaka tattalin arzikinmu zai haɓaka yanayin aiki rashin aiki na matasanmu zai kawo amfanu da alkhairai da yawa dai da wanda ba su lissafuwa insha Allah. So a matsayinka na shugaban karamin hukuma ya mm. kace ganin wannan aiki zai taimaka ma matsayinka na shugaba. To mu muna ga wannan aiki zai taimake mu watakan wajen al'amura da dama. Watakan kaga dai magana rake zaman banza da matasan mu ke fama da shi. wanda mu abin da ya fi damun mu kenan yau matasan mu suka samu abin yi to insha Allah abubuwa da dama za su ragu na wata katanati dinnan da mayagun kwayoyi da sauran dai crimes haka bacin wannan kuma zai kawo mana wata bunƙasa tattalin arziki domin masu yin abinci za su karu masu yin sana'o'i za su karu baki za su zo abubuwa da dama dai za su cikin garin nan na alkhairi insha Allah rabbi saboda haka muna farin ciki da shi kuma za mu matuƙa ba da haɗin kai da irin goyon ba da wani taimakon da ya kamata lokacin gwamnati ta bada don ganin wannan abu ya zama gaskiya wannan abu ya tabbata wannan abu ya ci gaba da aiki